الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Abu Dharr Gifari ba nan kuma ba sai don mu gabatar da lacca wacce ina jin mawdu'in lacca ne aure a cikin a lokacin matsalar tattalin arziki ina mafita wanda ina jin ni da Malam Abubakar Abdulsalam za mu gabatar da wannan lakka hakila abin da zan faɗa bayawa amma dai akalla aure wani abu ne da yake da yake da muhimmanci yake da kuma kima hadisan annabi sallallahu alaihi wa alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya hakika mun aika manzanni da yawa mun aika manzanni kafin zuwan ka ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan manzannin wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya maka sanya musu matan aure ta hanyar wannan matan aure kuma suka samu zurriya ko da iya wannan ayar kaɗai ce ta zo akan abin da yake nuna mahimmancin aure ko falala ta aure lalle wannan aya ta wajatar domin abin da yake nunawa aure hanya ce ta ta ta manzanni sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi wannan na daga cikin abin da ke nuna mahimmancin sa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin bukhari da muslim na mutane guda uku wanda da karshe bayan kin yadda annabi ibadar annabi sallallahu alaihi take wannan yake ba zai aure ba wannan yake sallah zai ringa wannan azumi annabi sallallahu alaihi sama ya same shi yace antumul ladina kuntum kada wa kada ko kace kaza ko kace kada. sai ce ana afshakum lillahi wa atqakum ni ne na fi ku ganin girman Allah kuma ni ne na fi ku jin tsoron Allah lakin na asumu wa afin wa usalli wa anamu wa atazawwaju nisa kamar rajiba an sunnati falaysa minni sai dai ina sallah kuma ina yin bacci da dare wata ne sallah wata ne bacci ina yin azumi wata in ci abinci sannan ina auren mata duk wanda ya kyamata sunna ta kwa baya tare da ni mana wanda ya ce azumi kawai zai ringa yi to ya saba sunan an sallama tunda wata ran yana ci wata ran yana azumi haka ya kamata ka zama wanda yake ba zai aure ba yana sane yana da hali kaga shi ma yake kyamu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga cikin abin da ke nuna mana kima ta aure hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da wasu daga cikin ashabu sunan cewa Allah maɗaukin sarki ya ɗora wa kansa hakki zai taimake shi daga cikin su akwai wanda ya aure domin ya kame daga zina ya zama yana mu'amala ne da iya matarsa iya daga cikin abin da ke nuna mana kima ta aure hadisin muslim hadisin abu huraira cewa idan ɗan adam ya rasu to kuma ayyukansa na lada sun daina tafiya zuwa lahira an gama rufe fayil ɗinsa sai ta hanya guda uku sadakatin jariya sadaka mai gudana ya yi kwalbat ya yi titi ya gidan marayu ya makaranta ya masallaci ya gina rijiya da irin waɗannan ayyuka ilimin ilmin yuntafa ubi ko kuma ya koyar da wani ilimi da ake amfanuwa da shi na ƙarshen awwaladin salihin ya da'una ko ya aure ya haifi ɗana gari da zai ringa mai addu'a idan mun kalli wannan da sauran nafsoshi da kowa na iya tuna suna nuna mana falala da kima ta wannan aure falala da kima ta wannan aure sai dai sau da yawa yin aure yana da alaka da wadata yin aure yana da alaka da wadata shi sa wani gurin Allah madaukakin sarki yake cewa wal yasta'fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda ba su da wadata sai yin aure kani hatta Allah madaukakin sarki ya wadata su daga cikin falalarsa sai su je su aure in mun kalli wannan ayar a zahirinta abin da take nuna shine wanda zai yi aure shine me wanda yake da wadata wanda ba shi da wadata ba zai yi aure ba wannan shine abin da za mu fahimta har sai Allah madaukin sarki ya yi mai ya wadata shi to kasancewa aure yana da wannan ka'ida ko haka ya kamata aure ya zama to sai kuma gashi an an tsinci kai a matsalar tattalin arziki matsala tattalin arziki economic hardship ko economic abin da meltdown wannan wani abu ne wanda ya shafi kasa baki daya arzikin kasar arzikin kasar ya ya talauce kasar ba ta iya gudanar da abin da ya kamata ta gudanar yan kasar suna shiga wahala shi sa an shi aka ce mai economic hardship wani su must meltdown wani su ce kaza ibara daban-daban akwai karyewar tattalin arziki na ɗan adam individual broad kenan ya buroke to amma ina jin yana magana ne akan karyewar tattalin arziki da ya shafi ƙasa baki daya ba yana nufin karyewar tattalin arzikin ɗan adam a matsayin shi kaɗai ba dama ɗan adam ba shi da tattalin arziki babu aure a kansa kamar yadda wannan aya bayani kamar da zan yi wannan expansion amma dai lokacin da ake cikin matsala ta tattalin arziki komai na ƙasa ya karye, abinci ya yi tsada magani tsada komai tsada wanda in kari riga ka zo kai aure to ƙasar tana cikin matsala banne kai to ga wannan aya kuma ta gaya mana cewa abin da ya kamata mu shi ne mu kame har sai Allah maɗauki sarki ya wadata mu daga falalarsa sai dai malamai Allah ya saka musu alkhairi imam ibn Kathir a cikin tafsirin sa na tafsiru tafsirul qur'an al-azim ya fassara wannan aya ta wal yas'al ladina la yajuna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli da sahihin hadisi da yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil yastati fa alayhi يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء annabi sallama ya ce ya ku taron waɗanda ya ku taron samari duk wanda ya samu alba'a alba'a ne ba'a suka ce ba'a ta yi comprising abubuwa da yawa na farko ya zanto kana da ƙarfin biyan bukata na aure kana da ƙarfin samarwa macen inda za ta zauna ba sai ka siya ba kana da ƙarfin ba ta abinci gwargwadon yadda yake al'adar garin mana kana da wani abu da zai iya ɗaukan nauyin wannan sana'a aiki bayan kana da sana'a ko aiki to ya zama kuma kana da ƙarfin biya mata bukata na sha'awa domin aure abu biyu ne yake rike aure abu na farko shine kula da al'amuran rayuwar ta ci da sha da sutura da magani abu na biyu shine ƙarfin biya masa bukata na sha'awa domin yana daga cikin manufa ta yin aure abin da ake so a realizing shi ne ya zanto cewa wannan auren ya sa matar ta kame ba za ta zina ba mijin ma ya kame ba zai zina ba to wannan shi ne ashe waccan wadatar da Allah madaukin sarki ce wal yasta'fil ladina la yajuna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli to wannan shi ne ya zanto ya mallaki wannan dukkan waɗannan abin da aka ce ka mallaka abu biyu ne yake tattara su sana'a ko aiki ko hanyar samun kuɗi ta halali da kuma lafiyar jiki da zaka biya mata ba sha'awa wannan shine dalilin da zai sa ai aure shine wadatar shi isa ibnu kafir a daidai wannan aya ko ta samanta ko ita in ban manta ba ya kawo magana sayyidina abubakar da magana ta abdullahi dan mas'ud ya kawo magana ya danganta ta da sayyidina abubakar ya kawo magana ya danganta ta daga abdullahi dan mas'ud abinda sayyidina abubakar yake cewa shine ku yi aure sai Allah ya cika muku alƙawarin ku na wadata amma shar'i ba za ka yi aure ba sai kana da wannan me sai kana da sai kana da ba'a muna gano wannan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ku nemi arzikin Allah ta hanyar aure mana ku yi aure sai Allah ya wadata ku to amma kar mu manta cewa akwai abin da ya kira prerequisite mana wani abu wanda sai ka same shi requisite ko <laughs> sai ka same shi sannan za ka yi aure shine wannan ba'a ne? muna ce ba'a nan tana tsaya akan abu biyu hanyar samun kuɗin da za ka ɗauki nauyin mata da kuma ƙarfi na jiki lafiya muna ganewa wannan yana ba mu fahimtar cewa aure na iya yiwuwa a kowane irin yanayi in dai da wannan ba'a ɗin da za a yi wannan aure aure na iya yiwuwa da wannan to kila ai auren a samu matsala ko kuma a zo yin auren a lokacin harshe din to a duk lokacin da aka yi aure ko za a yi aure aka tsinci kai a cikin wannan halin to ne mafita so nake ne a takaice me mafita mafita kala biyu akwai mafita da za ta ɗauke wannan economic hardship ɗin gaba ɗaya ma a garin ko a ƙasar wanda in dai waɗannan hanyoyin su ne hanyoyin da za a ba a samu mafita akwai kuma mafita wata keɓantacciya ga mai aure ko ma'aurata wani abun zai yi wa kansa wani abun kuma idan mun duba kasashen da suke da alaƙa da tabbaka shari'a ta musulunci za mu ga suna da irin wannan tsarin na bayar da mafita a lokacin da aka samu kai a cikin yanayi na karyewar tattalin arziki saboda komai zai ja baya mafta ta ɗauke tattalin arziki gaba ɗaya shine karyewar tattalin arziki abinda za mu fahimta a cikin ne musiba ce kuma bala'i wannan musibar ko ne ta zama ibtila'i Allah maɗauki sarki ya zo ya jarrabe mu don ya ga imanin akan ka'ida ka ta alif lam mim ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وفإن أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين كانوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ko faɗin sa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai iya zama Allah ya ne dan ya jarrabi imani domin annabi sallallahu ya faɗa ce idza ahabba Allahu qauman ibtalahum idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe su ma'ana ba wani laifi kuka yi ba ba komai kuka ba a'a kuna da imani ne Allah yake so ya jarrabe ku dan ya tace baragurgu daga masu kyau kaga wannan wani irin wahala ne daga ina daga Allah to tattalin arzikin kasa kuma yana karyewa a matsayin sa na musiba saboda dan adam yana yi wa Allah abin da baya so dan ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida da abin da ya same ka mai kyau daga Allah mara kyau kuma daga abin da ka aikata ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk lokacin da wata musiba ta same ku a dalilin wani abu da hannayen ku ke aikatawa ne dan ma Allah yana yafa da yawa kuma Allah ya buga mana misalai na garuruwa a cikin alqur'ani wanda yake tabbatar da wannan hakika ta cewa in kana saba ma Allah to kuma abin da ke biyo baya shine bala'i jaza'i ne ke a cikin karshen can karshen nahali. Allah ya mana yace wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin amma min fakafarat bi an'am Allah fa adaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf ma kanu yasna'un dama sustainability tabbata ta jin daɗin ƴan ƙasa da tattalin arzikin ƙasa abu biyu ne allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf a samu abinci a samu zaman lafiya sai Allah ya buga misalin wani gari garin yana cikin zaman lafiya aminatan mutma'inna duk inda aka samu zaman lafiya za a samu nutsuwa sannan ya ake ha dan ragadan min kulli makan ki da ki yana zuwa ta ko ina kaga ba economic hardship a lokaci amma matsalar su fa kafarar bi an umilla sai suka kafirce wa ni'imar Allah suka butulci daga nan sai Allah ya ɗanɗana musu riga ta yunwa da kuma tsoro ba abinci ba zaman lafiya amma ƙarshe Allah ce ma kanu yasna'un aji sababi ma kanu yasna'un saboda a dalilin abin da sai sun ce suna aikata sai wannan ya zo a matsayin jaza'i kuma ka Allah ya ga mana da tabi'awa tabi'a garin ga daɗin zama ga abinci ga ubangiji mai gafara in sun mutu zai musu rahama amma ka mutu cewa Allah sai Allah ya canja mutu da ambaliyar ruwa da guruba da kaza da magariya a matsayin abinci bayan kayan daɗi da kayan marmari da ke samu daga kana fi لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمس وأكل وشيء min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ko wa hal nujaza illa ba muke irin wannan sakamakon ba sai butulu wanda za mu san mata ni'ima kuma ya butulce ta hanyar saba mana to halin da ake ciki ko dai ya zama jaza'i ko ibtila inda ta ibtila'i ina nufin muna cikin wa Allah da sai Allah ya jarrabe mu lemi da khabithan min al-fajr dan adan a ware bara gurbi da abin nan ko kuma a'a zunubanmu da abubuwan da ya ja mana wannan to dama a cikin nace maftan mu guda biyu ce mafta domin a samu sauki na economic hardship gaba ɗaya tayi a ƙasa abu na farko da ke bayar da mafita ne imani da aiki na gaba mutanen ƙasar su su inganta imani wani ma ya 'ala al-mukallaf tasihu imani su inganta imani su su gyara su kuma garin bawo. sannan wannan imanin su bi shi da ayyuka na kwarai wannan duk yan kasar kenan har ango da amarya Lallai samar da wannan dan Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aiki na gari mace ne ko namiji yana mai imani za mu rayar da shi rayuwa cikin daɗi wanda da cikin malaman tafsiri suke a gidan duniya sannan za mu saka masa da mafi kyawun abin da suka aikata shine a gidan lahira shine aljanna wanda yake mafita ta farko wanda zai sa a ɗauke wannan abubuwan gaba ɗaya domin Allah ce zai sa a yi rayuwa ta jin daɗi imani da aiki na gari na daga cikin abin da zai taimaka shine jin tsoron Allah mutane zama suna da imani suna da jin tsoron Allah yace walau anna ahlul qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da mutanen gari za su imani su ji tsoron Allah me jin tsoron Allah shine abin da Allah yake so ayi ayi wanda baya so a bari umarnin Allah aiki da shi hannun sa a hannu to inda gari mutane ko ne za a bude musu albarkatun sama da ƙasa amma matsalar sun ƙaryata shi sa sai muka kama su da abin da suke aikatawa da hannun iya daga cikin mafita shine juriya da haƙuri mafita ta gaba ɗaya juriya da haƙuri dan bayan Allah ya ce wala nabluwannakum kamar yadda karanta ayar sai ce bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun waɗannan wanda za su yi haƙurin ce ga Allah miki kuma gare shi za mu koma su ne yabo na musamman yake zuwa daga wajen Allah ta'ala zuwa gare shi da jin kai kuma waɗannan su ne shiryayyu iya daga cikin abin da zai bayar da mafita shine hakuri. domin dukkan wani musiba dukkan wani bala'i da ke samun muminai abin da ke ba su mafita yana daga cikin requirement na samun mafita shine haƙuri da yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ايش وإن تسلموا وتتقوا فإن ذلك من أجل الأمور إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها سيتي وإن تكفروا وتتقوا معناها قل يلا بكتير كركي اذا جدا zage ka koma ga الله كجوري shugabanni sai hakuri da surutun talakawa dan mai yiwa sun zaɓe su ne dan sami mai dan samu walwala ba ta zo ba dole talaka zai surutu shi kuma talaka ya hakuri ya ɗauka ya je daga Allah ne kar ya zage zage ce maka da addu'a yayi kasar addu'a ya shugabannin addu'a dan surutun da ba a rasa ba kowa ya hakuri da kowa shugabannin su ya hakuri shi ma talaka su ya hakuri to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka gaba ɗaya a samu sauƙin economic hardship iya daga cikin abin da zai taimaka tuba da istighfari lalle mu tuba akan zunuban mu mu nemi gafarar ubangiji wa ya qawmi tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin tuba da istighfar wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi in kuka yi wannan sai ce yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullu bi fadlin fadla to tuba da istighfar yana da cikin abin da zai taimaka mana wannan economic arts din gaba ɗaya tafi a gurguduna daga ciki addu'a da kaskanta a gaban Allah addu'a at-tadarru addu'a wa tadarru ila Allah tabaaraka wa ta'ala iya daga cikin abin da zai taimaka tuba a addu'a da kaskanta a gaban Allah mu ta cikin dare mu addu'a mu kasan mu addu'a mu shugabannin mu addu'a mu kawukan mu addu'a sannan mu kaskanta a gaban Allah so da yawa al'umma za ta yi sabo Allah madauki sarki sai ya jarrabe ta da abin da da ta fi karfin shi kamar karyewar tattalin arziki amma abin da Allah kawai yake so a zo gabansa a kaskanta a yadda ya isa sai Allah ya yi amma mun yanzu ba mu wannan sai dai mu je majalisa a zagi shugaban kasa a zagi gwamna a zagi kowa maimakon mu je gaban Allah mu kaskanta karfe hudun dare karfe biyar ma a karfe biyar mu kaskanta a gaban Allah mu nuna bamu isa ba Allah ne ya isa mu roƙe shi a daidai lokacin da yake karɓar addu'a amma ba lami ba shi yasa yake walaqad arsalna ila umamin min qabl fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah ya mun aiki annabawa zuwa ga al'ummomi da yawa kafin kai amma da Allah ya kama su da bala'i da abubuwan cutuwa fa Allah ya ce mun yi haka ne dan su kaskanta a gaban mu amma da bala'in ne dai sun kaskanta ba su kaskanta ba me ya ja musu kaskanta ba walakin kasar tulubuhum zukatan sun bushe wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sannan dan ya kawata musu abin da suke suna ganin daidai ne su zagi shugaba su zagi gwamna su ki komawa zuwa ga Allah ganin ce ta wannan za a samu mafita ko ba wannan ne tsarin mafita ba akwai tawakkali da ibada da komawa zuwa ga Allah ta hanyar ibada at-tawakkul wal inaba akwai maganar al akhd bil asbab riko da sabubban da suke sa a fita daga cikin matsalar tattali ai noma ai kiwo wannan suna taimakawa ai kasuwanci ai fatonci ai a haƙo mai a yi inda yake da god, da kuma duka a haƙo su wannan riko ne da sababi da zai sa insha Allah a fita daga cikin halin da ake ciki a takaice wannan zai taimaka mana gaba ɗaya ƙasar gaba ɗaya ƙasar ta zama tana da makka wannan a ce me ya an angwaye ila jin kirgo saboda an nuna mutane duk wani ango da amarya da suka aure a kan ka'idar da Allah yake so shi ne kullum su ringa neman taimakon Allah iya da cikin mafita neman taimakon Allah neman taimakon Allah ta hanyar ayyuka na gari da kuma addu'a lalle wannan zai maka sosai da ya kamata na daga cikin aikin wato na daga cikin neman taimakon Allah yin sana'a mijin yayi matar mata iya daga ciki kasashen da suka ci gaba sukan sukan creating waɗansu ayyuka ga mutanen da suke da aure kawai da mutanen da suke da aure kawai ana ba da job opportunity ga mutanen da suke da aure kawai iya daga cikin abin da zai taimaka shi ne kowa ya tsaya a iya matsayin da Allah maɗaukin sarki ya ajiye shi ka ringa ma'ana gudanar da rayuwar gidanka akan ka'idar liyun fit zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah iya daga cikin waɗansu kasashen sukan ware waɗansu bashi cika lon da ake bayarwa ga mutanen da ke ma'aurata domin wannan ma'auratan su samu damar yin wata sana'a bayan ayyukan da ke yi wanda a Najeriya babu wannan akwai wani akwai special marriage abin nan loans da ake bayarwa wannan ga ma'aurata ne wanda zai taimaka tattalin arzikin su ya haɓaka ko da ana cikin matsalar tattalin arziki ba za a samu matsala ba suka ce na daga cikin abin da ke taimakawa shine rage kashe-kashen auren da kuma wajen ɗaukar nauyin auren dan adam sai duba yanayin da ake ciki sai rage abubuwa idan ana so yanzu aure ya yiwu kaga ba zai yi ba a ce a 2014 ana yin sadaki ana yin sadaki misali ana yi ana kace ana kace 500 a aure misali kafin yanzu a 2016 15 16 miliyan ɗaya ba za ta yi so ta kan tattalin arzikin ya kalli idan albashin ka dubu ɗari ne ko ka gane ko ba gane ne ya dawo dubu arba'in da biyar ya dawo dubu arba'in da biyar da za ka sai shinkafa ka dubu bakwai da ɗari biyar dubu takwas zuwa dubu tara sai ka siya dubu goma sha takwas wani abun ya ya ya ya ninka da da ba wai ba da 100% ba da 120% to da haka iya daga cikin abin da zai taimaka shine rage wahalalun auren da rage wahala wato ɗaukar nauyin auren irin ƙarerayin da muke yi a baya duk sai zan cewa mun daina na da cikin abin da zai taimaka shi ne samar da hanyoyin samun kuɗi ko da ƙanana ne misali idan kai ma'aikaci ne albashin ka naira dubu sittin idan so kuma kana da ɗansa hanyoyi da kake bi wajen samun waɗansa wata dubu sittin ko ƙasa da haka ko sama da haka kila dai a iya hanzina wannan zai taimaka abinda na faɗa game daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد to mun ji abin da dan uwa barista Ishaq Rijiyar Zaki ya gabatar nema a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba zan ƙara akan abin da ya faɗa kamar yadda aka ce aure a yanayi na taɓarɓarewar tattalin arziki ina mafita malam ya taɓa auren ya taɓa tattalin arzikin da taɓarɓarewarsa kuma ya ba da shawarwari abin da zan ƙara a kan a gaba ta farko game da batun aure shine a babu wani aure da zai yiwu a duniya a shari'ance da kuma a al'adance a hankalce dole sai da tanadi al idan shi shari'a ta kawo magana alba'a Shasa lokacin da aka yi batun auren bayi wanda kaskanci ne a al'adance shari'a ma kuma ta ɗauke shi a matsayin kaskanci mutum tsaya auri baiwa sai Allah ce wa man lam yastati minkum qawlan duk wanda bai samu dama ba saboda ba su da tanadi an yanki hal muhsanati ba zai iya auren mace ya ba al muhsanat huna bi ma'ana al hara'ir ƴaƴa kenan wa'anda ba bayi ba to fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat to in ba ka da tanadin in kana da in ka samu baiwar to ka iya aurenta saboda ita wato wahalhalin aurenta bai kai wahalhalin auren wacce take yawa to shi ma kuma tanadin kala biyu ne akwai alisti idadul maddi akwai material tanadi wanda yake da alaka da dukiya da kuɗi da sauran abubuwan da dole ne in ba ka da su ko kayi auren ba za ka ji daɗi ba akwai kuma al-istidad ash-shar'i akwai kuma na shari'a wanda watakila ya shafi kuɗin watakila ya shafi wani abu kamar yadda barista ya bayani al-istidad ash-shar'i tanadi na shari'a ya shafi sanin ilimin yadda auren yake sanin haƙoƙin auren sanin abin da al'ada ta tanada wanda bai saba wa shari'a ba idan mutum zai aure a kaga misali in mutum ya san innini ne shi ba shi da girman mazakutar da zai iya saduwa da mace to kaga dole ne ya yi tunanin wace irin mace zai iya aura wannan kaga isti'dadi ne shar'i wato shiri ne na shari'a wanda dole ya kamata mutum ya yi tunani haka zalika idan mutum ya shirya zai auri mace wadda a tarihi gidansu wannan macen yanayin jininsu wato suna da buƙatar namiji suna da sha'awa sosai to in har wannan tarihin ya fito an san shi an saba da shi an san shi a gari kowa ya sani to wajibi ne ya yi tunanin shi yana da ƙarfin da zai iya gamsar da wannan macen ko kuma a'a ya shirya wa karɓar matsalar da za ta iya faruwa kun ga wannan shiri ne da ya zama wajibi mutum ya yi to wanda ya fi damun ma'anan shine al-istidadul maddi wato shiri na wanda yake da alaka da materialism abin da yake da alaka da dukiya dukiya tana taka rawa kwarai da gaske wajen rayuwa umuman kuma kususan a abin da ya shafi aure kowa ya sani da musulmi da kafiri da mai hankali da wanda ba shi da hankali kowa ya san matsayin dukiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa madalla da dukiya tsarkakakkiya a hannun mutum na gari kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfana da dukiyar sayyidina abubakar ya amfana da dukiyar na khadija ya amfana da dukiyar sayyidina usman da kuma da yawa daga cikin sahabbai addinin musulunci daga cikin abubuwan da ya ginu ya ginu a kansu wanda ba dan su ba da ban su ba da addini ya samu matsala akwai kuɗi domin a cikin fundamental abubuwa na gwamnatin madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai treasury akwai public treasury wanda ake kiransa baitul mal wanda da wahala a kwana ɗaya biyu a yi sati a musulunci ta ji an ambaci baitul mal ba saboda mahimmancin dukiya shari'a bata fito ta rinsa idan ta tara fita dukiya ba shi yasa nizamin zakka yana nan tsarin haraji yana nan tsarin a ci taron mutum ma yana nan da sauransu da kuma sai na abubakar ya zo ya tabbatar da tsari sai na umar ya tabbatar da tsarin a lokacin sai na umar ma aka saboda faɗaɗar abubuwa dukiyar ma saboda a sake kiyaye ta aka sake samun tsare-tsare wa'inda manzo Allah sallallahu kuma dama ya faɗa mana cewa alaikum bil ladaini ba'di abu abi bakr wa umar da haka a lokacin sai na umar aka samu aka sake tabbatar da tsare-tsare na tattalin arziki kai karewa ma a cikin daruriyat na rayuwa guda biyar akwai tsara dukiya wanda an yarda cewa shari'a ta yarda cewa wajen tsara ka in ka mutu ka mutu shahidi man kutila duna malihi fa huwa shahid da haka haka nan dan fashi yazo ya sawa mutum bindiga a wuyan sai ce ba ni kuɗi in ya ga dama ce wallahi ba zan baka ba sai dai ƙarshen rayuwata in aka kashe shi ya mutu ya yi shahada sai dai ya auna ya gani da ba da kuɗin da mutuwar a wannan lokacin wacce ce yake ganin addini zai fi fa'idantuwa da shi in ya fahimci cewa ya tsaya ya kara kuɗin yana sa ran zai iya cin nasara sai ya tsaya garin kara kuɗin kuma sai aka kashe shi to ya mutu ya yi shahada in kuma yana tunanin cewa wannan kuɗin dan ya ba da su yana da wasu kuma da rayuwa za ta iya ba su to in ya bayar din shi kenan sai Allah ya isa al'amru yarji'u ilayhi yana koma zuwa ga maslaha ne to kun ga ashe kuɗi suna da matukar muhimmanci ko kuma al'adance ma ka sani in baka da kuɗi ba a bakin komai kake ba kana ji kana kallo kanin ka zai zama wanka a gida girman da kake da shi na uba sai ‘ya'yanka su karɓe shi saboda su suke da dukiya domin hikima ta gudana ana cewa duk wanda ya iya ciyar da kai to zai iya baka umarni shi yasa shekul islam ibn taymiya ke cewa e man shi ita in dai kana so nemi mutum ka dinga bashi ta kun amirahu kai za ka dinga bashi kwaman was'al man shi ita ta kun asirahu in kuma kana so ka zama fursuna to rinka roƙon mutum domin sai ka jira abin da ya faɗa kuma wannan ƙa'ida ce ta hankali yau da gobe kuma ta tabbatar da wannan ka'idar kowa ya sani a yau talaka duk inda ya kewaya in talaucin ya yi masa rubdugu to wala wani lokacin yana zama ma kamar mahaukaci bambanci tsakanin talaka da mahaukaci kaɗan ne musamman in talaucin ya yawa dan mahaukaci yakan zauna a cikin datti talaka ma abin tausayi in talaucin ya yawa sai ka shi a cikin datti mahaukaci yakan fita hayyacinsa da yawa kakan tawo hanya ka tarar da mutum yana ta lissafi shi kaɗai, ba kuɗin amma yana ta lissafi saboda tsananin talauci yawanci wuraren da ba a ganin mahaukaci to wanda talauci ya masa yawa ma ba a cika ganin sa ba a wuraren mahaukaci da ya zo cikin jama'a ake kokarin ya bar wajen haka zalika wanda ya kai matuka a talauci to shi ma da ya zo waje sai kaga kai ma wai suna cewa hatta dabbobi ma suna iya gane talaka suna iya gane hatta kare ma sun ce in talaka ya huce yana iya ganewa yamshi al-faqir wa kullu shay'in diddahu wan nasu tughliqu dunahu abwabaha wa tarahu mamqutan wa laysa bimudnibin wa yara al-adawata la yara asbabaha hatta al kilabu idha ra'at rajul ghina آوت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عاجرا نبهت عليه وكشرت أنيابها تلك كينا إن كنا لتن أبو هننك هو سويكي يغنك متن سيما يكسكري أشاها كيكفا إن الغني وإن تكلم بالخطا قالوا صدق قالوا أصبت وصدقوا ما قال وإذا الفقير أصابه qalu kulluhum akhta'ta ya hadha wa qulta balala kuma wannan duka wata kowace zuciya da ka sani haka take shi yasa sai Allah ya sanya san miskinai marasa shi ya zama ɗaya daga cikin shu'abul iman shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin musnad al-Imam Ahmad da da mu'jam at-Tabarani da sahih ibn Hibban da mustadrak al-Hakim da isnadin da malamai sun inganta shi a mafarki da ya ga Allah da Allah ya ce yayi roki abin da yake so sai ce Allahumma inni as'aluka ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin ina son ka samu san son miskinai to mu dawo tattalin arziki ko kuɗi da rawar da suke takawa a wajen aure Allah ya shar'anta sadaki wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla sannan wa atuhunna ujurahunna wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an duk wannan batu ne akan sadaki sadaki kuma ana yin sa ne da kuɗi ko kuma abun kuɗi kaga matakin farko kenan ka aure ba zai yi ba ma sai da kuɗi domin da sadaki ake yin aure kalla ma ka samu auren da aka yi shi ba sadaki ko kuma aka yi shi da sadakin da ba kuɗi ba misali auren da aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to zawwashtuka ha bima ma'aka min alquran to yanzu wane ne a a wato wane ne za a zai zo yanzu a ce wai zai ba da auren yarsa da wai ayoyin alkur'ani kai sahabi ne da za a baka da ayoyin alkur'ani sai dai in kai ma za ka zama irin wancan sahabi ba zai yi ba dole sai da kuɗi abu na biyu wajibi ne sai ka ba mace gidan zama in ka auri mace sakacin ka sa ta kwana a inda ba gida bane ba sai Allah ya kama domin yana ɗaya daga cikin riƙe mace bil ma'ruf shine ka ba ta wurin zama dole sai ka nema mata wurin zama rashin wurin zama kuma zai iya sawa a raba aure sai dai in ita ce kai nazuli ta sauka da ka, wurin zama ko koda da kanka zaka gina dole ne sai ka sa kuɗi ka sai wasu abubuwa abu na uku kuma akwai infaki ciyarwa kaga tana buƙatar kuɗi abu na hudu akwai kyautatawa domin wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kyautatawa aure na ɗaya daga cikin abubuwan da suke rike aure to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke buƙatar a wato a shiri kama al idadin maddi zamu sai material preparation wanda dole sai kana da wannan istidadin har kuke cewa istidad ko mara shiri wanda yake na abun hannu to yau kuma mun wayi gari muna cikin abin da ake kira wato taɓarɓarewar tattalin arziki malam ya fassara mana ita da economic meltdown sannan kuma wasu suna cewa eh, economic hardship kamar yadda ya faɗa wasu suna cewa recession wasu suna cewa depression wasu suna cewa cycle duka da larabci muna cewa al-inhiyar al'azma al-iqtisadiyya ad-dawra al al duka kuma da wasu in ka hada zaka iya cewa taɓarɓarewar tattalin arziki to shi tattalin arziki wannan kalma ce ta ilimi amma dai a hausa wadda kwamon mutum irina zai iya fahimta shine ka ce karancin kewayawa kuɗi a hannun mutane shi kuma kuɗi wani abu ne da ba a ganin sa sai dai an sanya wani abu ya zama alama ta kuɗi shari'a ta sanya zinariya da azurfa daga baya kuma Allah ya yassare wa kowace al'umma take fassara wa'ansu 'yan takardu ko wa'ansu 'yan ƙarafa gwargwadon kimar zinariya da azurfa a kasuwar duniya wanda wannan shi ake kira a monitoring wanda mu kamar najeriya muka sanya ramzi na naira kamar yanzu wasu ƙasashen suka sanya ramzi na riyal kamar saudiya kamar yaman kamar faransa duka riyal suke kashewa sai dai wasu su faɗe shi da turanci wasu kuma su faɗe shi da larabci wasu kuma suka fassara shi da junai ko pound kamar sudan kamar misra kamar ingila kamar switzerland da dai sauran kasashen da suke ƙarƙashin united kingdom Ah, sannan wasu kuma suka fassara shi da sunan dirhami kamar misali irin su wato imarat ah, abin nan dubai kenan ko ah, da kuma irin su qatar da sauran kasashen da suke amfani da dirhami wasu kuma suka fassara shi da sunan ukiya kamar su mauritania da sauransu wasu kuma suka fassara shi da sunan irin siringi kamar malaysia malaysia kenan da kuma kamar china su su kuma suna da yan da sauran dai kasashe kowa akwai sunan da ya sawa abin da shi yake kira kuɗi amma wannan abin ba kuɗi ba ne shi abin da suke yin sa na ma'adani ko na takarda alama ce ta sa hannun shugaban ƙasa ta ƙarƙashin wanda aka naɗa aminin shugaban ƙasa akan abin da ya shafi harkar babban banki da kuma ministan kuɗi in tsarin su tsari ne na alwazirul mali na cewa duk wanda ya mallaki wannan takardar ko karfan to ya cancanci a bashi abu na kimar kudin wannan kasar kaza wanda aka fassara shi da farashin zinariya da azurfa a duniya yana kaiwa kaza to wani zai iya cewa a'a kamar yanzu ni misali as common layman wanda ba economist ba ba ni da alaka da wani nazari na harkar tattali da kuma harkar kaiwa da komowar kuɗi abin da na sani kawai kashe kuɗin na iya kashewa sosai yadda nan ba wanda ya kai ni iya kashe kuɗi da ina da su wallahi da ina da su da ina da abubuwan yi da yawa addini yana buƙatar kuɗi ko ba haka ba to kamar mutum iri na zai iya cewa to a'a na me za a yi wani karancin tattalin arziki to ƙasa ba dai ita ce take da print and minting uh, mint ba mai printing and minting ba tun da dai tana da ma'aikatar buga kuɗi to ta buga da yawa mana in so ma ta fara ta kanta in su su shugabannin su ɗiba da yawa da yawa sannan kowane gwamna ya tura a kawo masa yadda zai rarraba shikenan aiko <laughs> to ba haka ake ba inda za ku tara kuɗin ku cika ƙasar ku da shi in har kimar ku a waccan. tunanin da mafahumin na duniya ya ragu to kima kuɗin ku ta ragu komai yawan kuɗin shi yasa yanzu da za a baka technical term na taɓarɓarewar tattalin arziki sai kuma ka gane ka ce au ashe abin da ake nufi kenan wanda malamai suka ce abin da ake nufi da al-inhiyar al-iktisadi shine motsi da ake samu da kuma ja baya na kimar tattalin arziki na wata ƙasa ko kuma na ƙasashe ko na duniya baki ɗaya wanda yake haifar da inconsistency rashin tawazun rashin daidaito dangane da abin da ya shafi abin da ƙasar take samarwa da kuma abin da take kashewa in har aka fassara wannan abun a duniyance da cewa an kasa samun daidaito tsakanin abin da ake samarwa da kuma abin da ake kashewa to sunan wannan abin taɓarɓarewar tattalin arziki amma yana da dalilai wanda dalilan da suke sanya taɓarɓarewar tattalin arziki a mahangar masana musamman waɗanda suke yin nazari nazarin tattalin arziki ta ƙarƙashin jari hujja wanda a yanzu kusan mafiya yawan ƙasashen duniya ƙawar aukaran a kansa suke tafiya abin da kira asmaliya ko capitalism suna cewa babban dalilin shine rashin daidaito na raba dukiya a duniyance idan na duniya ne a kasance ko a mataki na ƙasa idan taɓarɓarewa tattalin arzikin ta ƙasa ne tunda akan samu wata ƙasa ita kaɗai ce take taɓarɓarewa tattalin arzikin akan samu kuma na duniya kamar wanda ake ciki a yanzu kamar wanda aka yi a shekara ta dubu biyu da takwas. ko shekara ta dubu biyu da bakwai kamar yadda aka yi a alif ɗari tara da saba'in da uku kamar yadda aka yi a alif ɗari tara da ashirin da tara an yi su da yawa a duniya an yi a alif ɗari tara da tamanin da uku an yi su da yawa da yawa da yawa wanda malamai ma har suna kiyasta cewa daga ƙasa da ɗari biyu shekara ɗari biyu zuwa yanzu tun da duniya ta rungumi tsari na ra'asumaliya wato an samu taɓarɓarewar tattalin arziki da wahalar rayuwa ya kai su talatin da uku ko sama da haka tsakanin shekara zuwa shekara wani ya tsayi wani ya kaɗan wannan wanda aka iya taƙaitawa kenan aka yi nazarin su aka samu musu da sakamako da sauransu wasu kuma malamai suke cewa a'a ba wannan ne yake haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki ba abin da yake haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki shine wato wa'anda suke iya fafutuka wajen samar da abubuwan da ake iya samun arziki da su su ne suke gazawa wajen samar da wa'annan abubuwan don haka sai a fuskanci karancin abin da zai shigo na kuɗi wannan kuma sai janyo jirkushewar kima ta tattalin arziki wasu kuma suka ce a'a matsalar ne gurguncewar asusun ita wannan ƙasar a bankin duniya da kuma kallon da bankin duniya yake wa abin da take da shi na tanadi a wannan asusun abin da ake kira foreign reserve wannan shi ake karantawa sai a fassara komawa bayan wannan ƙasa ta fuskar tattalin arziki ko kuma ci gabanta wasu kuma suka ce a'a matsalar shi ne abin da ake samu na benefit ko fa'ida idan ya ƙaru na interest ta'amuli da riba idan ya ƙaru to sai ya zanto sai a samu karancin zagayawar kuɗi a hannun mutane to wannan sai ya haifar da waɗanda suke suke da alhaki na production kamfanin nika da kuma ɗaiɗaikun mutane sai su gaza wajen sarrafa abin da suke samarwa saboda yanzu sun dogara da rance a banki kuma an samu tashin gorin zabi na interest wannan sai ya rage musu fawa ta samar da abin da za su iya samarwa to idan wannan ya faru sai a samu karancin wato sai a samu rugujewar farashi idan aka samu rushewar farashi kuma to sai zanto mutane sai su shiga wajen yawan cin bashi domin farashi yanzu ko kanti ne in ana so aka buɗe kantina aka sai ana bonanza wani ko bashi sai yayi ya sayi abu haka kawai yan kasuwa an sun so kawai fiye mutane a wannan sai ce bonanza bonanza misali yanzu a Saudiya kawai sai kaga an sa takfidat rahiba very wonderful discount sai kaga an sa up to 70% discount wai an rage kaso 70 bisa 100 sai kaga kowa shiga yake kuma in ka shiga a zahiri a hakikanin gaskiya ba wai rage ka kaso 75 bisa 70 aka bisa ba kawai dabara ce ne ta kasuwanci in ka shiga sai kaga to sai kaga wani abu sai kawai a raya maka a suka ce a ah, wannan agogon an kuwa ni ko na san alalace alalace zai yi naira kaza amma ga gashi anan kila akwai wasu yan kuɗaɗe na ajiya a aljihun kai kace ai ba komai a ATM ina da wasu kuɗi sai ka cire wannan kuɗin sai ka siya in ka siya kuma wancan kuɗin kuma da ka adana su domin za a yi bikin ƴarka to kuma yanzu ka taɓa a ciki to kuma bikin ƴar ya tasu dole ka nemi rance in ka je rance kuma wataƙila in in ka ga an kawo wani arbi na banki a wajen aiki an ce to za a bada rancen miliyan ɗaya zuwa lokaci kaza wannan an bada rancen kuma za ka biya a shekara biyar amma kuma za ka biya in ka karɓi miliyan ɗaya za ka biya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku amma a cikin shekara biyar ko shida za ka biya sai ga dan abin da a dinga datsa a cikin albashin ka bai buka su goma sha biyar bisa ɗari ba sai ka yadda in ka yadda kuma ba a rage maka bukatun ka ba dama kuma albashin naka dab da dab yake to sai zanto duk wanda yake karkashin ka ya tasirantu da wannan yar sha'awar da kai saka je ka sai abu kaza to idan ya tasirantu shi ma watakila saboda ba za ka iya biya masa bukatarsa ba dole ya nemi wani da zai je ya zame masa fara sai in ya je ya karu a jikin wancan to shi kuma sai kaga saboda shi ma masifar ta safe shi ta sama shi ma zai samu ƙari a tattalin arzikin sa ba in ka shigo dama bai lissafi da kai ba sai ka rage masa irin abin da yake in ka rage masa to shi ma wani a haka sai a ci tafiyantuwa har sai kuma a samu meltdown sai kowa ya zagwanye ya faɗa cikin azumar wannan haka dai za ga ya zai ɗan yi making sense a little bit amma a mahanga ta ra'asumaliya capitalism ba a mahanga ta musulunci kai tsaye ba to dai suka faɗi abubuwa da yawa amma mu a musulunce mun yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yake cikin hadisin Anas Allah ya kare yadda a gare shi da aka zo farashi yayi tashin gorin zabi a Madina sai aka yi kungiya aka samu annabi aka ce ya rasulullah ghala si'r fil madina farashi yayi tashin gorin zabi fa sa'ir lana a sanya mana control a shawo mana kan matsala a iyakance mana farashi ya zanto kowa ga yadda zai dinga siyar da kayansa sai ba Allah suna ce a'a inna Allah huwa al-musa'ir Allah ne ke juya farashi yadda ya ga dama al-qabidul basit Allah shine wanda yake in ya ga dama sai ya janye kimar tattalin arziki sai mutane su shiga wahala al-basit in ya ga dama shine zai sakan muku tattalin arzikin sakwasakwa sai kaga kowa ya yi kuɗi amma ba wai shugaba ne, ba wani ne, ba wani bane mazala ce kuma ina so har in koma ga Allah ba wanda zai ce na zalunce shi da haka mazala kuma ya yadda da tsarin a sanya price control saboda Allah ne al qadidul batil haka kuma Allah ya ƙara gaya mana a can cikin ƙarshen suratu az-zariyat yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce me ma uridu minhum min rizqin ma uridu minhum ne ma'anar ma uridu minhum min rizqin anan wasu malamai sun fassara ta da fassara biyu ma uridu minhum min rizqin ba nema nake su bani komai na arziki ba duk abin da na baka ka je kai amfani da shi yadda ka gani ko yadda na tsara maka wasu kuma suka ce a ah, ma uridu minhum min rizqin ba wai na turo su duniya ne su yi arziki su ji daɗin duniya ba in mutum ya yi arzikin ya ɗauki arzikin shine manufarsa a duniya sai ya saba wa Allah wa ma uridu an yut'imuni amma ma'ana ta farko ita tafi dace tafi kusa wallahu a'lam saboda munasabar wa ma uridu an yut'imuna ay an yut'imuni ba wai kuma ina so su ciyar da ni bane kar su ce yanzu na yi su ne dan gaba ina girma na tsufa tunda Allah yana tsufa ne baya tsufa bare su zo su dau nauyi na kaga yanzu yawancin iyaye wasu ba dan Allah suke suke suke kula da tasowar ƴaƴansu ba abin da suke tsoro shine wani zai ce ka gwanda kai musu yanzu saboda gaba kai ma su yi maka to kaga kana shuka ne dan gobe kai ka girbe ta shi kuma Allah kawai yana yi muku ne dan ku samu ku bauta masa sai Allah ce inna Allah huwa razzaq Allah shine mai arzikawa wa alaihi kenan in kaga arziki ya ja baya daga ina ne daga Allah ne to shi yasa malam Isa barista ya ka kawo muku ayoyin da ba sai na ta su ba yanzu sai abu na ƙarshe ah, yanzu tabbas muna cikin global economic recession global economic recession wanda للأسف الشديد Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke talakawa a idan duniya domin alƙaluma sun nuna adadin talakawa a najeriya ya haura kaso 60 bisa ɗari na mazaunan najeriya kusa da kaso 70 bisa ɗari adadin talakawa sannan kuma waɗanda suke rayuwa bilo ƙasa da haɓɓul baƙar ya ake ce masa poverty line ko sun doshi kaso goma bisa ɗari wa'anda abin da suke samu a rana yana gaza dala amurka ɗaya a yanayin taɓarɓarewar arziki na duniya don ma ina jin ba su lissafa daidai ba da su lissafa daidai kila za su samu sama da haka to kuma abu na biyu najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake kiransu ƙasashe masu tasowa wanda kun san duniyar an kasa ta ne zuwa ga manya-manyan ƙasashe masu arziki suna ake kiransu G8 sannan ƙasashen da suke biye da su su ne ƙasashen da suke iya ciyar da kansu saboda suna da ƙarfi na tattalin arziki kuma da sana'a suna ake kiransu a addu'ar sinaiya industrial countries sai kuma addolin naniya su ne developing countries haka suke ce musu kasashe masu tasowa to wani ya ce addolin na'ima dai to ai ganin dama aka yi aka sannafa mu a cikin addolin na'ima amma abinda a yau a duniyance kusan shine ruhin sirrin tattalin arziki shine ma'adani da makamashin man fetur to Najeriya tana cikin kasashe bakwai ko takwas a duniya da suka fi kowane kasashe albarkatun man fetur ba wai kuma albarkar a ƙasa ba a'a fitar da albarkatun man fetur din tunda na sani duk kowa yana bibiyar labarai ya san abin da Najeriya take fitarwa na gangan man fetur a kullum da abin da take samu da abin da take asara kullum masana masu fashin baki suna wannan bayani kuma Najeriya a cikin duwalu al obek suke cewa OPEC wato kungiyar ƙasashe masu samar da man fetur a duniya sautin sautinta ƙuri'arta tana da nauyi tana da girma to amma saboda yaɗuwar rashawa da cin hanci da kuma yaɗuwar jahilci da rashin wayewa da kuma rashin riko da addini na gaskiya ya sa duk duniya wannan ka faɗa ka ƙara faɗa babu wata ƙasa a duk duniya da take da arziki da kuma 'ya'yanta suke shan wahala irin Najeriya saboda matsalar Najeriya shine taɓarɓarewar tattalin arzikin yakan shafi rayuwa ta asali yanzu Sudan asali ba su da arziki ma ballantana a ce arzikin su ya taɓarɓare amma za ka iya zuwa Sudan ka samu gidan da uban ya doshi shekara saba'in yana da 'ya'ya wanda sun kai a ce sun zama majidanta zagada zagadan 'ya'ya wani ya kai shekara arba'in bai taɓa yin aure ba bai matan ranar da zai samu damar da zai aure ba yana da irin wa'annan 'ya'yan maza watakila sun kai hudu kowanne ya isa ya ciyar da al'umma yana da 'ya'ya mata wa'anda seti seti na 'ya'ya mata sun kai biyar ko shida wanda kowace ya kamata a ce yanzu haka tana tunanin samun jikoki amma ba wacce take da sababin yin aure ma na kuma a ce tana da auren sa'annan kuma za ka zo ka tarar da dukkan su ba wanda za ka kalle shi yau inda za ka kalle shi a ɗauke shi a kai shi dubai ko saudiya ko ma ina za a kai shi a duniya ya shekara biyar ya dawo wallahi sai dai kawai in yanayin sanyin ƙasar ko zafin ƙasar ya sa shi ya canja yanayin fatarsa amma ba kamar ɗan Najeriya ba ɗan Najeriya in zai tafi Nijar karatu ya tafi jami'ar saye saboda zai dinga samun abinci wanda zai ko ina zai kewaya a cikin jikinsa ya san ana yi ya dawo hutun sanarsa ta farko a ce o oh, kamar ba Nijar ka biyo balle ɗaliban da suke tafiya gane su samu dukunu malam da irin abin nan suna ci balle kuma ɗaliban da suke zuwa Sudan ɗalibi zai je Sudan da yawa mu 'ya'yan talakawa da muka je Sudan wallahi muna gode wa Allah akan yanayin da muka tarar wani ya shi yanzu tsoronsa Allah ya gama jami'a ya ce tsoronsa Allah in ya dawo gida ya zai dinga cin abinci aka ce kai ka dogara ga Allah Allah ne kasa nan yake ba sai ce ta matsalar Najeriya da yawa ɗalibi zai gama karatun sa a jami'ar musulunci ta Madina ya nemi maktab bai samu ba ba shi da mukafa'a ba shi da tallafi na wata amma zai gwammace ya zauna ya dinga ragaita ana yana kuya tun har ikamarsa ta ƙare so da yana tunani in ya dawo nan lafiya ta 'ya'yansa ba shi da tabbas akan maganin 'ya'yansa ba shi da tabbas akan abincin 'ya'yansa ba shi da tabbas akan karatun 'ya'yansa ba shi da tabbas akan tsaro na 'ya'yansa wannan ba kawai a wannan zamanin na wannan gwamnatin ba ina gaya muku wannan tun kafin dawowar demokuraɗiyya tun lokacin mulkin soja ake fama da wannan kuma hatta demokuraɗiyyar da ta dawo roman demokuraɗiyyar da aka samu idan da za ka tace ka rairaye ka buga alƙaluma za ka tarar da waɗanda suka fa'idantu da roman demokuraɗiyya kaɗan ne a cikin masu yawa to amma yanzu hadishif ɗin abin da isa kuka ga an san shi ya fito saboda da yawa daga cikin ƴan lela waɗanda da abin bai shafe su ba ya shafe su su kuma suna da bakin magana amma in ba haka ba da yawa daga cikin talakawa wahalar da suke sha yau kana magana buhun shinkafa ya kai dubu goma sha takwas ko sha tara haka ne mana to amma akwai mutumin da azumi ya zo aka danka ma buhun shinkafa ya fashe da kuka ce wallahi tun da ya aure sama da shekara ashirin bai taɓa siyan buhun shinkafa ba shi na dama yana cikin economic meltdown din shi dama is automatically irritation kamar ma kulika lidhalik an fahimci wannan yan uwa to a yau abinda isa talakawan suka ƙara durƙushewa saboda rashin wayewa ta 'yan najeriya a yau ta mu 'yan najeriya da yawa mun saki tunanin cewa allah shi ne ke arzurtawa muna tunanin kamar mutane su ke azarta mu to don haka ƙungiyoyin addini da yawa sun ginu akan maula mutane kuma sun da yawa wasu sirra masu addini sun raku da ƙungiyoyin addinin to sai ƙungiyoyin addinin sun maulato sannan su ma su maulata a jikin ƙungiyoyin addini wa'anda kuma ba su da ala wannan gwanda fa su wa'annan ɗari bisa ɗari wa'anda kuma ba su da alaka da kungiyoyin addinin su kuma sun sa maula a cikin zuciyarsu duk mutumin da suke tunanin za su iya samu abu a su za su zo yanzu ka je sakwato birnin shehu abin zai baka mamaki ka je inda ake cewa hubbaran shehu dan fodiyo ka je kallo ka ga yadda abu zai abin zai daure maka kai tun daga gefe in ka dinga ganin gungu gungu na masu bara mutum yana da ƙarfinsa da zai iya tafiya gona ya noma ko ya tsaye tunanin yadda zai iya bunƙasa hanyarsa ta shigowa amma ya je ya tare a hubbare da zarar ya ga mutum ya motsa sai ya zo wai zai maka jagora ya gaya maka kabar kabarin wane da wane ne kai kuma ka bashi abin da zai ya kai wa iyalin za ka zo ka tarar da gurgu wanda haka Allah ya ga dama yin shi ko kuma ya samu matsala a rayuwarsa amma duk haka yana da kwakwalwar tunani yana da karfi na gaɓoɓi iyakacin inda ya gurgunce din ne matsalarsa kawai amma za ka zo ka same shi da dantsansa da komai da ganin ganinsa ya zo bakin mota su irin wannan baras su sai ta ƙasaita suke yi da haƙorin makansa don ya nuna maka cewa han maka ya je salamu alaikum alhaji barka dai ina gajiya ana lafiya kwana biya kokari ya gama tasa bara in zaka bashi ka bashi in ba zaka bashi ba kuma zai koma gefe shi kenan na ce Allah ji ɗan kutaren da akwai kuturin da shi in ya tashi bara sama akwai abin da in ka ba in ka ba shi ƙasa da haka ka ɗauka yaka to don haka shawara ta ta farko ga ma'aurata waɗanda suke da aure ko kuma waɗanda yanzu za su yi aure abu na farko da ya kamata su yi mafitarsu a irin wannan yanayin da muka yadda cewa an shiga cikin taɓarɓarewar tattalin arziki su yarda da Allah kuma su yarda cewa Allah shi kaɗai ne yake azurtawa domin Allah shi ne yake azurta tsuntsu da safa in ya tashi yakan fita cikinsa ba komai kuma ya dawo cikinsa a ciki kuma ka yadda cewa mutum ba zai taɓa mutuwa ba sai lokacin da ajalinsa ya yi to don haka kakka ya gaggawa cewa wai dole yanzu an shiga cikin wani yanayi sai ka yi fafutuka akan dolan dolan dole sai ka samu ka wannan shi zai sa da farko ka dinga gane cewa baka samu ba abu na biyu kuma shine ka nemi duk wata hanya da ka samu ka ce sai ka ta arziki da yawa alhamdulillah Allah ya taimake mu kasar mu kasa ce da tana da ban al'ajabi duk da wannan matsalar fa da muke faɗa amma babu ƙasar da talakawan cikin ta suke shan wahala amma suke da karfin hali irin Najeriya mutane da yawa suna tambayar mu aikin haji wai ya ake ce ganin yan Najeriya suna zuwa haji haka da yawa kuma kowane irin sinfi za ka gani kaga yan kananan yara kaga matasa kaga maza kaga mata kaga dattawa kaga tsofaffi kowa kana iya gani suka ce wai gwamnati ce take biya wa kowa ne yanzu suka ce wallahi ba wani gwamnati in aikin hajji zai kai nawa duk da aikin hajji sai an je kaga ba kulata ne a can cikin daji ya siyar da shanunsa ya taho haji burinsa kawai ya zo ya sauke wannan faralin ya koma kaga Allah ya albarkance mu kenan to mu yadda cewa tunda Allah ya baka haƙuri da bakin salati to ba zai hana ka abin da zaka saba wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i yake cewa umtiri sama a sarandid wa fi bi abaru tukurur tibra ana in ishtu lastu u'damu khubzan wa idha mittu lastu u'damu qabara himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin tara al kufra ana ma in qani'tu bil 'ayshi yawman falima la azuru zaidan wa amra yace ni din nan da kuke gani na san in dai na rayu to ba za a rasa gurasar da zan ci ba in kuma na mutu ba za a ce saboda talauci an rasa kabarin da za a sani ba yace to ni ana ma in qanitu bil aish yawma in dai na san zan iya rayuwa a yau to me yasa zan je wajen Zaid da Amr in ce ina nema su taimaka mu wallahi ba zai yi ba to ka yadda da wannan ya kai ango abu na ɗaya kenan abu na biyu ka sani cewa arzikin naka ka dinga sa in kana sana'a in ba ka da sana'a kuma kana nema to ka dinga sa cewa in ba ka da shi a yanzu to yana tafani. hadisi ya tabbata a cikin mu'jam at-tabarani al-kabir bi isnadin hasan kama albani daga abu darda Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatlubuhu rizquhu kowane mutum da kake gani arzikinsa yana fitowa yana neman sa kana ina abubakar abubakar wannan kai ko ni din ma abubakar ina kake gani ni ne arzikinka sai ya biyo ka duk inda kake kama aktsaru mimma yaqlubuhu ajaluhu fiye da yadda ajalinka yake neman ka akwai wanda ranar mutuwarsa ta zo aka makara ba a dauke shi ba to kai ma ba ran da arzikinka zai zo a makara ba a kawo maka shi ba saboda kawai fattaqullaha wajidu bi talab ku ji tsoron Allah ku zage dan tsaye wajen nema abu na uku shine idan kana nazari akan samu ko rashi ka dinga duba wanda suke ƙasa da kai kar ka dinga duba na sama da kai da ka ya kai ango da kuka yi aure farkon abin da angwaye suke kuskure shine su ga dame dame aka kawo matarsu ya ga ce jibi irin kujerun irin yan ɗari da hamsin ɗin nan aka yi mata wancan kuɗi Allah Allah sarki iyayenta na wajen ɗari uku aka yi mata ko ɗari hudu farko sai ya ji to shi yaushe zai samu kuɗi shi ma ya mayar wa da matarsa irin na ɗari uku to kuma ya samu shagali kenan a rayuwarsa tun daga nan an fara samun matsala in ka ga an kawo mata ɗari da hamsin yi tunani akwai wanda na saba'in ake musu wallahi akwai wanda kwance ma ake sai musu a kai musu kuma wannan ba zai hana su zaman aure ba da ka gani ka ce alhamdulillah ya Allah na gode maka Allah da ka ba wa iyayenta dama har suka yi mata wannan Allah ka ƙara mana shi kenan ba zancen wai kuɗar to kuma ya za ka yi ka canja mata ran da kuɗin suka zo za ka san abin da za ka yi da su wataƙila in abin da ya fi canjawa ne ma inda ana canja mutum ba da ita ma sai ka canja ta to don haka la tanzu ila man fawqaka wanzu ila man duna sai abu na hudu shine addu'a addu'a kamar yadda malam ishaq ya faɗa amma kuma akwai strategy na addu'a dabaru da hikimomi da sanin makama manzo Allah sallallahu alaihi kullun yana roƙon Allah ya raba shi da talauci hadisi ya tabbata sun sai bukhari hadisin ummu aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama tayyana ce Allahumma inna min عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والموت وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم مغرم ina neman tsari ka raba ni da da kuma talauci ko kuma a takice ni sai suka ce ya rasulullah ma aktaru ma tasta'izu min al-maghrib me yasa kullun kake roƙon Allah ya raba ka da a takice ka ko bashi ko wani abu yace innal insana idza gharima domin mutum in ya zan ba shi da kuɗi in ya tafi bankruptcy ya zama bankrupt ya zama muflis ya zama talaka ya zama matsiyaci to haddasa fa kaza sai kaga ya fara magana yana karya yanzu na ya gani salamu alaikum Allah alaji ko ban sani ba ko zan dan samu wani abu a wajenka wallahi ka ga iyalin ne ba lafiya Allah sarki nan ku soke sai musu abinci zakila jiya ya zo ya karɓi na abincin kuma yana jin kunyar yanzu ya sake da ya karɓi abinci kuma wanda aka bashi ba zai ishe shi ba Allah ya kaga iyalin har da rantsuwarsa kuma iyalin ne ba lafiya kuma dama akwai su kuɗi da nake sa rai ƙarya yake kuma ba wani kuɗin da yake sa rai to gwanda ma ka nemi tsari kakkan ma a zo wannan wajen haddasa fa kaza wa wa'ada fa akhlaf sai alƙawari in Allah ya yarda kuɗin suna zuwa zan aiko maka mace ka kasa aikowa to ka roƙi Allah wannan Allahumma ni a'udhuka min al-ba'sani wal kai idan da wata hanya da zaka kuma da ta halatta kai tawassuli da wani abun ka roƙi Allah ya raba ka da talauci to ka roƙa akwai addu'o'i da yawa na maganin talauci sai ku neme su a cikin littattafai na hadisi da kuma wuridai wanda suke na alkitab wa sunna sai abu na kusa da ƙarshe shine waqtit fi mashika wannan ayar da manzon da ubangiji ya ce waqsud waqsud fi mashyika kuma ka daidaita tafiyarka to tana nufin tafiya physical tafiya wannan kuma tana nufin tafiya ta tafiyar da rayuwa dole a yi tattali tattali yana da kyau wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa inna ash-shaytana kana li rabbih kafura wa ibadu rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اترك عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يقتروا في قراءتين وكان بين ذلك قواما دول نيكا ka ولا تجارب صلاتك ولا jarabi بها وابتغي بين ذلك سبيلا kada ka zama kwandara ne wato ne an ta da dukiyarsa ka zo ka tarar da wani mutum ya yi aure sabon aure ne amma saboda matar ta tare ba ta daɗe ba kaji ma za a sai a siyo wajen guda shida shi da ita na za su da kaza shida ko abokanai sun zo a yi abincin da ya yi yawa wallahi kwanan na abokina ya je conference Switzerland ni na ɗauke shi na kai shi a airport ya tashi ya tafi da ya dawo na je na ɗauko shi tun daga airport ya fara ban labarin abubuwan da ya gani a Geneva abubuwa na ban al'ajabi ya ce wallahi farkon abin da ya fara mamaki da al'ajabi shine ba sa ɓannar abinci ba sa ɓannar abinci ya ce lacca aka yi ta musamman akan a yi kowa ya taimaka a gabofe nan za a je kowa ya yi sabin ɗin kansa amma ana ba da shawara kowa ya iya abin da zai iya cinyewa in ka cinye kana bukata sai ka karo iya wanda kake sha'awa yana nan dai yana jiran ka haka gama da haka yace tun da yaje da bai taba ganin wanda ya yi abincin da ya fi karfin sa ba wannan wallahi mu ya kamata ne ya kama musulmi to amma za ka zo ka tarar da iya man shafawa kawai da ya karo mata bayan na lefe da iya sai ka ga abin ya huce misali ko kuma shi kadai kawai iya kayan da zai sa na na biki ya huce yanayin ranar da kullum zai saka kala hudu ko biyar wallahi akwai wanda yake shi a ranar bikin nasa ya dinka kaya sun kai kala arba'in kuma wajen so yake sanya su a bikin to ya zaka da kaya kala arba'in ni ina ganin in ka ɗinka in kwana biyar za a yi ana bikin in ka dinka kala goma ba sai ka sa bibbi ba in dole sai kayi goma bare ma yaushe zan saka kaya da rana kuma da yamma in zo in sake sa wasu to alama kenan ban saba sa kaya ba yanzu nake so in huta takaici na an wayewa ce ma kawai ka saka kayanka a ganka yadda kake kawai baka canja ba in ma birnin za ka yi sai ka yi birnin a haka amma sai kaga an ajjera takalma mutum gaba ɗaya sai ya karya kansa tun kafin a auren kuma an zo auren kuma a shiga halin ha'ula'i to lallai dai ayi iktisadi ayi tattali tattali ba wai yana nufin ayi rowa ba walam yuqtiru ba sa ba sa yi wa wasu tsoro walam yaqtiru ba sa yi wa kansu tsoro abu na shida shine lallai mara sana'a ya nemi sana'a mai sana'a kuma ya mutunta sana'a ba wuce yana cewa sana'a amma abin da ake nufi ka fita ka nemi aiki in kana da takardun aiki magana da ake cewa akwai karancin aiki wallahi akwai amma wallahi aikin da Allah subhanahu wata'ala ya adana maka yana nan yana jiran ka kuma in ka zo zaka same shi saboda ittaqullaha wa jiddu fi talab kakkace wai na je na nema na nema dan haka na yi fushi watakila ran da kai fushin washe gari aka kaddara zaka samu tsakanin haƙuri da rashin sa taku ɗaya ne ka kankan da kanka ka je ka nema kuma kar ka sa wa kanka buri kwanaki na taho ni da Dr. Ibrahim Jalle mu mun da daga ko Kaduna ko Abuja muna tafe sai muka mun baro kwana gada mun baro kwana dangora sai muka taka rami sai tayar motar ta bashi ni da shi ba wanda ya iya kwanta taya ballanta na ya daura kaya ciki ka ka muka rasa yadda zani fi kawai sai ga wani muna neman madadi daga Allah ni dai duk addu'ar da na haddace ta neman madadi ina yin ta kawai sai wani ya faka da wata wagon ta bob yana fakawa kawai sai ya fito ya bayar sai salamu alaikum ah alaka musu malam ina gajiya me ya faru ne nace ai kaji kaji kafin ma rufe baki na tuni ya je ya buɗe yace kana da abin da ake Eh, to irin waɗannan kayan na ce na ce sai dai in buɗe ka duba na buɗe ya duba ya ce wannan ba za su ba ya buɗa ya ɗauko nasa ya sassa take ya ɗaga ya cire mana tayar ya komai ya ƙara mana sai ce baka gane ni mana ce wallahi ban gane ya ce wallahi ni kuma gudu nake ma da na zo daidai wajen ni ba ganin ku ne ba sai da na tsaya na gan ku kawai dai ina tunani sai na ga wata mata sai na ce to wannan mata kila ta nufi taimako bari in tsaya in ɗauke ta su da sai nima in samu kuɗi ita ma sai kuma in taimaka mata wata dattijuwa ya ce kuma ina tsayawa wai in mata magana sai na ganka a tsaye na ce to Allah ne ya aiko mana da kai sai ya ce to ai ni ne ɗalibinka na waje kaza ɗin nan na tafi masters ne Turkey ko taki ko India ya ce to na dawo tunda na sayar da neman aiki yake ban samu aiki ba to shine tunda ina da ɗan ragowar kuɗi na yanke shawara in sai gwab in dinga Kano to ka Abuja ina ina daukar fasinja yace kuma alhamdulillah ina samun rabon asiri na ce to ya aikin yace shi ma ina nan ina ta nema yanzu dan Allah wannan zai yi talauci ba zai yi talauci ba in dai abin da zai sa a bakin salati ne ba zai rasa ba kuma baka taba jin an ce ga wani ya sa ya sa motarsa yana neman fasinja ya rasa in ya rasa yau ya rasa gobe dai da wahala a ce an yi sati ya samu abin da zai sa a baki ba sai dai in ba na cin abincin yake nema ba kakka yi zahiri ka fara da neman na cin abincin a'a ga mutane nan masu neman aiki masu kawo fridge fridge irin freezer din nan daga wanda suke shigo da tuwarin freezer wallahi suna kukan suna neman masu zuwa su wanke musu fridge to amma mutanen mu ba sa sanyi in ka zo akalla duk firinji ɗaya in ka wanke nawa za a baka in ka auna da za ka yi sati ɗaya kana wanke firinjin ba za ka rasa abin da za ka ci abincin da zai gina maka jiki ba kafin Allah ya sa ka samu abin da za ka da yawa akan zo a ce ana neman aiki iri kaza mun rayu a Saudiya mun gani wallahi malam zaka zo ka tarar da dan Saudiya dan gata yana da motar da duk unguwar ku ba ne ita duk unguwar ku in za a karaɗe unguwar ku kakab ba mai arzikin da yake da wannan motar amma za ka ga inda kuke kwana shi yake muku gadi shi burinsa dai kawai sun saba su a rayuwarsu ba wai sai iyayenka sun ci da kai ba yawo sun yana kan dire shi wata ran ma zai kawo abinci gidan nasu ba ta rena sana'a shi yasa ba sa talauci wallahi gadi yawancin masu gadi za ga yan ƙasa ne yan Saudiya ne su sun yarda su gadi amma akwai ayyukan da su kuma ba sa yi a al'adance kamar kaskanci ne amma me yasa saboda suna iya yin wancan aikin Muka ba za ka iya yin gadi ba abul walid al-baji har gadi yayi dan ya samu abin da zai ci ya rufa wa rayuwarsa asiri to dan haka ina ba da shawara ka mutunta sana'arka ko kuma ka nemi sana'a in baka da ita abu na kusa da ƙarshe wanda daga shi sai abu na ƙarshe shine tawakkali at-tawakkulu ala Allah wato dogaro ga Allah ka sani cewa duka irin zafin neman ka ba za ka taɓa samu ba sai abin da Allah ya kaddara sai ka dogara ga Allah wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqil ana'u domin kuwa ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم دا أتي أرزقي saboda ƙarfi ne da hankali da iya nema to da dabbobi sai su mutu saboda dabba ba ta da wani hankali amma akwai wanda ya kai dabba ne arziki ta dabba ba ta kwana da yunwa tana nan Allah zai kawo mata abin da za ta ci kuma kana a gaban idan ka za ka taso da dukiyar ɗanka ya taso ya fika dogara ga Allah ka nema a wajen Allah sai abu na ƙarshe shine ka riƙe wasu abubuwa daga ciki akwai yawan tuna mutuwa yawan tuna mutuwa yana sawa ka samu a conviction wanda Allah ya azurta shi da tuna mutuwa ukrima bi a ashiya Allah zai azurta shi da abubuwa guda uku na ɗaya arrida bil kafaf duk abin da Allah ya baka sai ka ga ya ishe ka kai da matarka sai ka iya gamsar da ita cewa dan Allah ke hakuri ran da Allah ya ba mu sama da haka sai mu wasa'a to in Allah ya ga zuciyarka sai ya sa ita ma ta samu ta gamsu sai ku wadatu da dan abun kaɗan sannan shawarar da na Khadija ta ba magana da na Khadija ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bazara kuma ya dawo a tsorace bayan ya dawo daga kogon Hira yace ina tunanin ko aljanu ne ana Khadija ta ce a'a wallahi na rantse da Allah Allah ba zai taba sozarta ba zai taba kuntata maka ba wannan ta faɗa ne a bisa kafin ma musulunci ne fa amma a rayuwa duk wanda ya rike waɗannan abubuwan ba zai tozarta ba na ɗaya ta ce innaka latasilur rahim kana sada zumunci to duk mutumin da ya rike sada zumunci ba zai talauci ba ta ce na biyu wa tahmilul kalla mutum yakan zo ya zama maka kalaka kai amma ka hakura ka jure sannan kana taimakawa wanda yake mabukaci kowa ya san tasirin sadaka manzala sama ubangiji yace ya yabna adam anfiq bayar unfiq alaika zan mayar maka Allah ce duka abin da kuka ciyar na na alkhairi na dukiya fa huwa yuklifu Allah zai mayar muku da shi Allahumma a'ti mumtikan khalafan wa a'ti mumtikan talafan duk mai bayarwa Allah zai bashi tace sannan kuma wa taktibul ma'duma sannan wanda ya nemi a ya kakan zo ka bashi ko biro ne ka ga mutum ka je banki Shi kenan sai wani ya zo ya ce Allah malam kana da biro wani yana da biro zai ce in ba da shi kenan ka hana shi sai ne kuma yamna unan ma'un sai Allah ya bashi ka a gaban ka wani zai zo ya bashi a'a ina da shi sai ka ciro ka bashi da Allah amma an gama a bani ai baka yi laifi ba in ya gama sai baka kila da wannan biran da ka taimaka masa Allah zai azarta ka wa tu'inu ala nawaidil haqq sannan duk inda ka ga wani abu na nauyi ne wanda gaskiya ce zaka je ka taimaka ka zo ne ka tarar da wasu suna kokarin tura mota ko wani ka ganshi a cikin ne ka ce mota kake so a tura maka eh wallahi ka ga kaza su to bismillah dan wani lokacin zaka harka yadda zaka yi wata rana na tafi gidan mai zan sha mai sai mai na ya ƙare ƙarf na shigo farfaje gidan ma amma ban ƙara so ba to sai ni kaɗai nake ta ƙoƙarin danna motar kuma dare ya yi yamma eh, magarba ta yi to sai ga wani matashi nan haka da kiɗansa da komai ma a motarsa sai ƙoƙari yake ya shiga gabana sai hanna hasala ban ji daɗi ba amma dai sai na yi kokari na danna damuwa ta nake cewa wannan da ya san halin da nake ciki so nake in danna motar nan ta isa in sha mai da bai zo ya shiga gabana ba kawai sai da sai na kasa dai hakuri sai na ce arga ta wannan tura motar nake ce so nake in fata na fahimci kana neman taimako in taimaka wallahi kuma da gaske yake sai ya faka ya fito ya taya na tura motar ana yana tura min motar kuma na samu na sha mai to ashe sanda kashewar da ta ina ta kokari batirin yayi sanyi shi kuma har ya juya zai tafi dai sai ya fahimci dai da alama kuma na shiga wata damuwa sai sake tsayawa sai ce akwai wata matsala ne har yanzu nace ce eh wallahi ka ga basirin motar ne ce a bari in ciro maka nawa bai san ba ma shi da alaka da karatu balanta na a ce ɗalibin makaranta ne shi ɗan kiɗa kiɗansa ne ma da ɗan irin 'yan matasan nan 'yan gayi wallahi sai na ji daɗi ce ce ashe haka mutum yake jin an taimaka masa wanda aka taimakawa ba karamin daɗi yake ji ba to kai ma yanzu da kai aure in kana so Allah ya bunƙasa maka arziki to tashi ka dinga taimakawa waɗanda ka san suna buƙatar taimako abu na ƙarshe kuma ka kyautata wa mutane zato domin yana ɗaya daga cikin dalilai na fadawa cikin halaka da ƙuncin rayuwa shine munana wa mutane zato da bibiyar al'aurarsu kana zaune da matarka amma kana tunanin wai kuwa gidan suwa na suna iya yin abinci ba fa taimaka musu ba yi. so kake ka ji wai suna yi ko ba sa yi kaman yar wani din nan kuwa tana yawon kuwa ina ruwanka da ita to tunda dai ba taimaka musu za ka yi ba to in dai za ka kyautata wa mutane zato to kai ma Allah zai taimake ka a rayuwarka to yan uwa waɗannan kaɗan daga cikin shawarwarin ke ina tunanin dai ba wa kake cikin haƙƙinsa ba amma dai an ce aure a yanayi na taɓarɓarewar tattalin arziki mun yi bayanin aure ba barista ya yi bayani ban taɓa komai a wannan babun ba sannan mun yi bayani kan taɓarɓarewar tattalin arziki da yadda yake kuma mun kawo shi mun haɗa shi da irin yanayin mu a Najeriyance a ƙarshe kuma mun ba da shawarwari akwai shawarwari da yawa wanda lokaci ba zai bari ba yanzu har mun kai takwas da rabi da wani abu an ce zan yi minti talatin a minti hamsin amma na yi sama da minti hamsin da haka dole zan taka birki a nan da fatan ɗan uwa ango dr shamsuddin aliyu yusuf da kuma amaryarsa zainab muhammad abubakar an ɗaura auren ne ko za a ɗaura an ɗaura yau aka ɗaura to an ma tare to muna fatan allah ya sanya albarka a cikin auren barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya kaɗe muku fitina tunda aka ce dakta ma da alama yana da sana'a ko daktar na likitanci ne ko na PhD ne to na likitanci ne kaga shi sana'ar sama tana kwakwalwarsa da hannunsa eh kaga na au masha Allah tabarakallah to kaga shi yanzu yanzu in kaji ana a wasa dama fa ba fi? yanzu shi ba za ka yana gaya maka maganar taɓarɓarewar tattalin arziki duk da cewa akwai ɗin ba mun kawo mun tabbatar amma duk wanda yake da abin yi kuma ya san Allah ya san addini za ka ga yana yana da kyakkyawan yana tabbata musamman mu da muke ɗan albashi mun tabbatar da albashin mu ba ma da yayi ƙasa da domin abin da za ka je ka siya a da sun za ka je kai irin ɗan shofin ɗin na ɗan kaɗan wanda za a ce maka makilin ya ƙare da Allah in an samu a siyo detol in an samu da Allah a siyo magi ka ce kai ka ga dai in haɗa shiga so da zai ka ɗan yi cefanen dubu kuɗi biyar shida ba na wata ba irin na ɗan abubuwa kai sai ma ka je ka ga ah to dama ai kuna da rediyo ka bar ka siyo batiri a'a ka ga wani abu bar ka siyo yara wannan dubu biyar shida takwas ɗin yanzu in ka je sai ka ga dubu ashirin kuma sannan irin wannan cefanan baya isan ka sai kuma ka zo kayi naka na watan wanda in da a wata kana kashe dubu ashirin da biyar wala yanzu ba ba ya kashe dubu saba'in ko tamanin abin ya ka ya rubanya to amma idan Allah ya ga dama sai ya shagalar da kai da rayuwarka sai ka manta ma da wannan recession din kuma an yi wanda ya fi wannan kuma za a fita manzara kuma ya mana albishir cewa sai dai ku ce insha Allah ta hakikan amma za ta alika ai magana a nan alaihi gaskiya ce mu ce insha Allah amma mun tabbatar abin zai za a fita mukan sai na Umar an yi amur Ramadan a shekara ta goma sha takwas sai da mutane suka sha ban wahala aka sha yi a lokacin ba ra'asmaliya ake ba ba capitalism ake ba lokacin ana kan tsarin Allah amma sai karshe kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya sa aka fita daga cikin wannan mugun yanayi aka zo aka shiga cikin yanayi na yarwa kuma yanzu ga shi da da lokaci a ce laccar ta tattalin arziki ce da duka sai mu lissafo muku wannan global economic recession din da aka yi up to date kuma kowace ana ba da tarihin ta amfata, amfata, amfata, amfata. bal ma yanzu ana ganin cewa bala'in na yanzu kawai karancin yawan kuɗin ne amma in ka auna su da na da da ba an yi yunwa ba yanzu kuma an daina yunwa an yi wa yi kakanni suna wani labari an yi wa kaza wanda yunwa ce za ka ga ana mugun mutuwa yanzu ƙasashen da ya rage ake yin yunwa ba su da yawa sai dai kawai yunwa ta ma'ana kaga mutum ya yi zuruzu da ka tsalle shi ba sai ka tambayi halin da yake ciki ba kai ma ka san wani irin hali yake ciki amma dai irin wacce yunwa yanzu an daina yi to saboda mu kwantar da hankalinmu za a fita daga cikin wannan yanayin kuma zala kuma ya ba mu labari za a zo lokacin da dukiyar za ta yi yawa sai ka zo kana cewa da mutum dan Allah ka taimake ni kamar rai ka karɓa da ce wallahi da jiya ka zo dai ni ma yanzu na rasa yadda zan yi da ta kuma mutane sai sun zo suna sha'awar ina ma dai a koma irin yanayi na rashi din wallahi za a zo lokacin sai dai matsalar shi ne idan wannan lokacin ya zo samun mai imani kuma sai wahala mun maza su mara ce za a zo lokacin da sujada kaɗai ta fiye wa mutum ka bashi duniya da abin da yake cikin ta saboda ba lokacin yin sujada an shagala da duniya kuma an same ta shi yasa maza Allah sama da ya tura aka karɓo dukiya daga Bahrain da Abu Ubaida ya zo da ita shimuli ana idan da sallah asuba sabai ka cika masallacin wanda ma da an yi sallama yake tashi a ranar ya tsaya ana cikin yanayi Maza mazala sa ce la'allahu balagakum anna aba ubayda taqaddama min al-bahrain bi malin kathir kun ji labarin abu ubaidata ya zo da dukiya da yawa kenan Allah sai ya murmushi ce wallahi mal faqru asha ni ba na biya muku tsoron talauci talauci yana da lokaci walakin afsha an tunfaqa alaikum dunya tsoron da nake yi za a zo lokacin da Allah zai baza muku duniya fatana fasuha kama tana fasu kama gustar alaman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum fatuhlikakum kama ahlakatkum to lokacin yana nan zuwa kuma kirsi ya rage dukiyar za ta zo ta taru ta yawa to ka Allah ya kaddara in dai za a fita ne kamar to kar Allah ya kai wannan lokacin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftuni shi sa lokacin da aka bude kuburu kun san Ubruk Cyprus Cyprus din yanzu akwai ta arewa wacce ta fi kusa da taki akwai ta kudu wacce ta fi kusa da ta shiga turai to Allah alamu dai duk sanda aka buɗe Cyprus lokacin sai na Usman ɗaya daga cikin sahabbai sai fashe da kuka wannan Imam Ahmad ya rawaito wannan bi isnadin shamin jayyid sai da kuka sai wani ya matsa kusa da shi ce a tabki fi yaumin a'azza Allahu ahlal islam ala ahli shirk saboda Cyprus gari ne da aka je aka tarar da daula an gina garin kamar ba za a mutu ba iya karshen civilization kamar yadda garin yake har yanzu wanda suka je mara kaje Cyprus to duk wanda ya je Cyprus in ya ga yadda garin yake sai ya sha'awa amma kun sa abin al'ajabi da ya fashe da kuka sai ce masa nesa yasa kake kuka ce kukan da nake mutane ne Allah ya tara musu duniya ya ba su duka wani sababi na rayuwa amma da suka saki Allah sai Allah ya wulakanta su ga su mun daure su mun kakkama su an kashe na kashewa an ɓata gari ya ce to tsoro nake yanzu mu za mu gaji dukiya kada mu ma mu yi irin abin da suka yi Allah ya aiko inda za su yi mana ya ce kukan da nake kenan to saboda haka ku yi albishir za a fita daga cikin wannan yanayi ku je kawai ku yi guzurin imani wanda in Allah ya kai ku zuwa wannan lokacin ku kuɓuta kada ku halaka domin wani lokacin wahalar ma takan zama alheri ga mutum fatan mu shine Allah ya sassauta mana Allah ubangiji ya gyara mana yanayin mu da halayen mu Allah ubangiji kada ya kama mu da laifukan mu Allah ubangiji ya yafe mana kusakuran mu ah, saboda haka anan za mu tsaya abinda muka faɗa da Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka wa bihamdika wa an la ilaha hukuncin kuma wanda duk ya cuci Allah shine kisa kuma shi ne hukuncin wanda ya zagi manzan Allah ne in da zina yi zuna Allah lahu eh kamar da Allah ya faɗa la'anahu Allah fi dunya al-akhirah hmm. kana na wa kana hukum muzin ko wa kana muzi wa kana muzi nabihi kazalika kama qaddamnahu kuma mai cutar annabinsa shi ma ya zama hukuncinsa kenan kamar da muka tabbatar da wannan bayani a baya وشتم رجلا eh, eh, aisha ta عائشة kufati wani mutum wani iyaz billahi ya taba zagin sayyidatuna Aisha wani mutum a Kufa faqaddama ila Musa bin Isa al-Abbasi an gabatar da shi zuwa ga sarkin Banu al'abbasi Musa dan Isa al hazara haza man ce hadha ya aka yi abin a gabansu faƙala faqala ibn Abi laila ana ibn Abi laila yace ni ina nan aka yi a gabana fajila da samanina wannan sarki yace ai wannan mutum bulala tamanin wa khalaqa ra'sahu ya kuma sa aka aske kansa taltal wa aslamahu lil hajjamina sannan ya mika shi ga wanzamai su gana masa azaba da aska hmm. wari an umar bin hadabi arwato وروى أبو ذر أبو ذر يروي توقع سيدنا عمر بن الخطاب أنه نزل قضاء Cewa عبيد الله بن عمر سوى سيدنا عمر يا تقين الواجين سيادات هرشا أنسى عبيد الله دون عمر نعم istatatama da da adam na suwadi saboda ya zagi wani sahabi daga sahabban manzon Allah wanda shine sayyidina Miqdadu ibn al-Aswad fa kullu ma zalika mutane suka tazo suka ce a yaya za ka ce sai ka datse masa harshe فقال دعوني أقرأ لسانه حتى لا يسمع أحدا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجي كتال إن داتي هرشنسا دنكر a baya daga baya wato ya marmarin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wara Abu zar harawi anna Umar ibn hattab utiya bi arabiyin yahjul ansara malla abu zarrin alharawi ya ruwaito cewa sai na umar an zo masa da wani balaraban ƙauye wanda yake zagin sabon manzon Allah yan madina فقال لولا أن له الصحبة لكفينا لكفيتكموه سيدنا عمر yace ba dan wannan balaraban ƙauye sahabi ne shi ma ba yace da na isar muku sharrin sa قال imamuna maliku ya faɗa man ta taqasu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk ya tauye alfarma ɗaya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falaysa lahu fi eh, eh, fi hadha haqqun to ba shi da wani nasibi a cikin rabo na ganimar musulmi ar qasama Allahu alfa eh, fi salasat asnafin ubangiji ya raba ganima a cikin dangoji guda uku فقال للفقراء المهاجرين الآية دنجي نفرقو وبنجي faɗa وتعالى يفدا al المهاجرين ثم قال والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم على اتا دنجي نبي وبنجي يتي والذين تبوؤوا الدار والايمان وند سوني انصار to kaga wadancan kuma na farko wato muhajirai kenan ثم قال والذي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان على آية sannan aji na uku ita ganima ta musulmi in bayan muhajirai da ansaru to aji na uku wanda ubangiji ya bayyana wanda ganima ta halatta gare su su ne sauran musulmi waɗanda ba su samu wato daraja su ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama wato tabi'ai kenan waɗanda suka biyo bayan manzan Allah har zuwa tashin alkiyama to amma ga kuma da Allah ya sifanta su da ita yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman eh suna faɗa cewa ya ubangiji kai gafara gare mu kuma kai gafara ga ƴan uwanmu musulmin farko waɗanda suka rigaye mu da imani wanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya zama ya tabbata mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga baya daga cikin masu wannan addu'a kenan don haka bai cancanci ya samu nasibi na ganima ba kuma ta naqasan bala haka lahu fi haza fi eh, al muslimina dan haka wanda ya tauri alfarman su ba shi da haƙi a cikin ganimar musulmi fi kitabin ibn sha'bana ya zuwa cikin littafin mallan dan sha'bana man qala fi wahidin minhum innahu innahu ibn zaid wanda ya faɗa cikin ɗaya da sahabban manzon Allah ya ce wato dan mai aikin ashani wal iyazu billahi wa ummuhu muslimatun a halin uwar shi wannan sahabi musulma ce ita ma hudda inda ba'd ashabina haddaini to a wajen shashin wato mu na malikiya in an tashi ba haddi ɗaya za a yi masa ba sai a yi masa haddi biyu wato ga haddi na shi wa na ita sahabiyar wato mahaifiyar sahabin ga kuma haddi na ɗanta sahabi da aka tozarta aka ci mutuncin mahaifiyarsa haddallahu wa haddan li ummihi wala ajalu mhm. ka qazimir jama'ati fi kalimatin eh wanda idan ba sahabban manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam in sauran musulmi ne a cikin kalma guda mutum yawa mutane da dama kazafi idan an tashi tsayen masa da haddi ba za a kirga adadin mutanen da a wannan lafazin nasa ya yi musu kazafin aikatisa haddin ba a haddi ɓaya ɗaya za a tsayar masa ko mutum ɗari yawa a lafazi guda a lafazi guda mhm. lifadali za ala gairihi saboda fifikon wannan sahabi abu sawaninsa daga musulmi wa da qaulihi sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fajliduhu kuma saboda fadin shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya zagi sahabbaina to ku doke shi قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة manzo Allah kuma ce wanda duk ya kazafi aka ibnu sha'abana yace wanda ya kazafi ga daya wato mahaifiyar ɗaya da gare su a halin ba musulma ba ce hudda haddin shiriyyati so sai a yi masa haddin ƙazafi wato haddi guda ɗaya li'annahu sabbin lahu saboda wato in ya zagi mahaifiyar sahabi to ai ya zagi sahabin to kaji fa anan ku tara hankali ku ji mahaifiyar sahabi ake faɗa wacce take ba musulma ba idan wani ya zage ta sai an masa haddi yaya wanda ya zagi iyayen manzon Allah kenan kuma idan za a yi bulala ga wanda ya zagi uwar sahabi yaya wanda ya zagi magabatan manzon Allah ya kamata kenan su ce in an zage mahaifiyar sahabi ai bulala kuma mahaifiyar manzan Allah ma ko mahaifinsa an zaga shi ma a yi bulala A dai za a yi bulala ga wanda ya zagi mahaifiyar sahabi to ya kamata kuma ga wanda ya zagi mahaifiyar manzan Allah to a kashe shi فإن كان أحد من ولد هذا الصحابي حيا in akwai wanda cikin ƴaƴan wannan sahabi yana a raye qamat ma jiblahu sai ya tsaya da abin da ya wajaba a kansa na bin haƙƙin wato mahaifinsa ko kakansa wa illa man qama min almuslimin kana ala al-imam qabla qiyamihi in ma sahabin ba shi da zuriya da ta saura ko aka santa to kowane ɗaya daga musulmi in ya tashi ya je kai ƙara ya ce yana bin haƙƙin wannan sahabin da aka ci mutuncin mahaifiyarsa to dole a karɓi wannan ƙara kuma a yi hukunci to ah. mun da aula duk wanda ya je ya kai ƙara kenan akan an taɓa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi sallama an ci mutuncinsu ƙala wa laisa ka hukuki gairar sahabati yace wannan shi haƙƙin sahabbai ba kamar haƙoƙin waɗanda ba sahabbai bane li hurmati haula ibn nabihim sallallahu alaihi wa sallama saboda irin alfarmar da su sahabbai suka samu ta kan dangantuwar su da sayyidina rasulullahi sun abuci manza Allah sallallahu alaihi wasallam walau sami'ahu al-imam wa ashhadu alaihi kana waliyul qiyam bihi idan da shi jagoran musulmi zai zama shine da kansa ya ji wanda yayi wannan din na haka kuma ya zama shine shaidar kuma shine mai zarta da hukuncin to yayi daidai قال ومن سب غير غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملا ابن شابانا يفعل يتي wanda kuma ya zaji wata daga matan manzon Allah wacce ba sai da tana Aisha ba fa fiha qawlani to akwai saɓani na malamai wanda bai kamata su yi shi ba akwai maganganu biyu da malamai suka yi wanda bai kamata su yi shi ba ahadu ma yuqtalu na farkon su cewa irin yadda aka faɗa cewa in an zagi sai da suna aisha za a kashe mutum ne to cewa in ya zagi wani sai da suna aisha ma daga matan manzo Allah to kashe shi za a yi لأنه سب سب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حليلته saboda ai wanda duk ya zagi mai ɗakin manzon Allah to ai ya zagi manzon Allah din wal ahar annaha kasairus sahabati yujladu hatta al ولكما malamin wanda an riga an bashi a baya ya kuskuru ya ce wai a zagi ɗaya daga cikin ummahatul muminina wai ka sa irin sahabaci ku jawo min ayar mai Allah ke cewa lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna da nassin alqur'ani Allah faɗa gaba ɗayan su ba ɗaya suke da sauran sahabbai ba qala wa bil awwala aqulu ne wannan fatawa da waɗanda suka bayar da ita suka fara cewa in an zagi sai na Aisha shine za a kashe mutum in aka zagi wata kuma daga sauran matan manzon Allah ayo mutum bulala wannan kuskure ne in za a yi bulala sai a yi ta gaba daya in za a yi kisa a yi shi gaba daya saboda dukkanin su arzikin manzon Allah yana shi su dukkanin su cikin alfarman manzon Allah suke irin yadda in ka taɓa sai da na aisha ka taɓa manzo Allah in ka taɓa kowace daga cikinsu to ka taɓa manzo Allah wannan alfarmar ta manzan Allah ba za ta iya rabuwa ba alfarmarsa a cikin matansa ba za ta rabu ba ba za ta bambanci ba kowace ka taɓa to ka taɓa shi amin qala wa bil awwal aqulu mhm. amma ibnu shaban yace amma ni magana ta farko ita nake akanta masu cewa duk wanda ya taba kowace ce daga matan manzon Allah to babu bambanci tsakanin a taba wata watar Aisha ko a taba sai da tuna Aisha duk wacce aka taba a cikin su kisa ne hukunci ba za mu je kan addu'a ba to alhamdulillah amanan min al'an يا خير عالم بذل دعائي يا طبيبي وهاشمي أجرني من النيران يا خير واهمي وصلي على المختار من عال هاشمي جميع الورى يوما إذا أمره شطا اللهم لنا جامعا وجامعة من بشان الأولى العلماء آمين آمين وبارك لنا فيما لا من القيامة آمين اللهم ابن لنا جامعا وجامعة بتان الأولى العلماء كما ينبت الربيع البقل وبارك لنا ما لا من القيامة آمين اللهم ابن لنا جامعا وجامعة بتان الأولى العلماء كما ينبت الربيع البقل وبارك لنا فيهما لا من القيامة آمين اللهم ألف بين قلوبنا أصلي ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا أصلي ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا أصلي ذات بيننا masu saurari an saurari karatun kitabun shiwa kenan daga bakin shek malam musul asibi ne shek muhammad nasir kawar wanda ake gabatar da shi a gidan kadiriya kawar kan an yi wannan karatu ranar biyu ga watan bakwai 2016 hukumar line ta kuma rikodin santa bakin titin alfin da ke su ne suka muku wannan rikodin kamar ka ta bakarin bayan suka buga telefon 0-0-69-08-76-22 a saurari salamu alaikum shakan nabi da allah ya kamata a samu nutsuwa a wannan majalisi da allah masu hayaniyan nan da allah a haƙura a saurara a saurara da Allah kada mutum ya lalata aikinsa da Allah masu hayaniyan nan su saurara mana haka a saurara da Allah an yi khatama yanzu ta alƙur'ani da ta ashafa da ta dala'il khairati da ruhin mahaifiyarmu kuma a sahun farko maulana aminu jeshi kuma ina riskarwa da ita wannan baiwar allah hajiya furera khadimata kuma khadimar gidana allah ya sabunta rahama gare su allah ya sada su da hasken alkur'ani allah kai musu ladan allah kuma haɗa mu da mu da su a gaban sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma da allah idan neman haɗin kai aka nema da gare ku waɗanda aka jibinta wannan amana da Allah maimakon hayaniya abinda aka nema na haɗin kan kurin a dinga ƙoƙari ana biyayya ana bayar da haɗin kan a madadin aita wannan hayaniya ana jayayya kun san ladabin wannan majalisa la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi an tabaka amalukum wa antum la tash'uruna haka da Allah duk masu hayaniyan nan ya kamata ba ma kamata ba ya waje ba su shuru wanda kuma duk ba zai yi shuru ba wanda duk ba zai yi shuru ba to ya ja ya fita daga wajen ya bar wajen in ko mutum bai bar wajen ba zan yi izini ga duk waɗanda suke kusa da shi duk wanda yake mana wannan surutun a kawar da shi daga inda yake a saurara ko kuma wanda duk ya ƙin shirin a kawar da shi daga inda yake zan miƙa wa mahirin sharif bala zai yi mana hatama wannan sauka da muka yi ta alƙur'ani da fatan allah amsa allah kai ga magabatan namu kana yi kana yi